Eh, da harko dai wannan kwamiti eh, gwamnan jiha eh, ya kira duka wasu masu kawo goyon baya ga wanga gwamnati aka zamana don ya zama cewa mun zama tsintsiya maɗaurinki guda kai ya zama cewa ana abin babu tsari kenan da aka kira aka sa wanga kwamiti don ya zama cewa ne akwai tsari in ya zama cewa a cikin sati misali ko a cikin wata za a Eh, eh, wani activity na sutiye a ko wani karce ko kuma a wajaje daban-daban to wanga kwamiti yana iya gama wannan ah, goyon baya da za a yi ya zama cewa an yi shi rana guda ya tsira rana guda wanda za a yi shi takamaimai don wannan abin ya samu karbuwa ah, sosai bayan haka nan banda a nan cikin jihar da magaram har cikin departement departement wanga kwamiti gaba ɗaya eh, hukumomi sun ba shi eh, dama da cewa duk wasu eh, activity da za a yi na sutiye ya zama cewa in za a taɓo hukumomi ya zama cewa ta wannan kwamitin ne za a bi saboda ya zama cewa abin da ya shahi harka 'yan jarida abin da ya shahi harka hukumomin kansu abin da ya shahi in wani abu ne za a yi tallafa musu ko wasu shawarwari da za a basu ya zama cewa wannan kwamitin ta hanyar shine za a bi kuma kwamiti ne zai ba da wannan shawarwari shine zai tattaro 'yan jarida shine zai haɗa ma eh, duka hukumomi na jiha na galgajiya da kuma na zamani gaba ɗaya ya zama cewa wannan eh, activity da su an yi shi cikin tsanaki kuma ya samu karbuwa eh, a ko'ina abu na biyu shine muke so mu kira al'umma ko kuma mu gode ma al'umma irin ƙoƙarin da suke na yau da gobe tunda aka fara tunda aka yi kudeta yanda al'umma suke tsaye tsayin daka duk lokacin da aka kira su suna zuwa in ya zama abu ne eh, eh, eh, wanda za a kawo goyon baya ga cnsp kenan wannan kokari da suke kasi kasa a gwiwa abin da muke so mu shaida musu kenan kasi kasa a gwiwa abu ne ba a ida ba kenan har yanzu a bisa hanya miki yau kasanmu in kuka diba tana cikin eh, eh, eh, takunkumi da kasashe na imuwa suka samu ta da sai da yawo kasashen imuwa takunkumin da suka samu Nijar shine duk abin da ya shahi arzikin Nijar ba ya shiga ba ya hita kenan ba mu da inci abin da ya shahi arzikin Nijar wanda ke cikin wannan kasashe ko wanda ke cikin wannan bankuna da mu ɗauko shi mu zo mu yi amfani da shi ko mu sa mu biya wani salari ko mu gyara likitocinmu ko mu je mu gyara mu ko mu yi wani abu na bukata. kenan wannan takunkumi da aka samu wanda kowa ya san takunkumi ne na zalunci kenan dole sai al'umma ta tashi tsayin daka don ya zama cewa mun nuna ma duniya da cewa babu cikin wani kundi babu cikin wani kundi inda aka nuna wannan takunkumin ya halitta kenan al'umma ce kamata mu tashi gaba ɗaya da sauran hukumomi da cewa mu nuna ma duniya da wannan takunkumin da aka samu na sai da yawo da yanda babu shiga babu hita na kayan masarufi da magani da sauransu da wannan takunkumi haramtaccen takunkumi ne akwai wahala daman da ya kamata a sha inci bai zauwa haka nan wani wuri sai an zuba da jini amma mu yau ga ma hanya ce mun kama ta Allah ya eh, eh, sa da wannan salloli da muke na alƙunutu a ko ina a cikin jihar Nijar ya sa wannan jini ba a zuba shi ba wannan magana har yanzu babu ita eh, wanga sati insha Allah wanga lahadi biyar ga watan Oktoba 2023 a star lawan didi muke kira mutane kamar yadda kuka ji na zano wanga eh, na yawan ga labari tiriyan tiriyan muke kira mutane zuwa ga sallah saboda wannan saboda irin waga tahiya da muke Allah ubangiji ya ƙara ƙarfafa mana gwiwa ya ƙarfafa mu hukumomin mu gwiwa ya ƙarfafa mu talaka ya talaka gaba ɗaya gwiwa dan su jimre cikin irin waga jarabawa da yammana kuma ya zama cewa mun hita da ganaba a cikin waga jarabawa ya zama cewa niger abinda ya shahi arzikinta abinda ya shahi duk incinta ya dawo ga hannunta gaba daya e kenan dai shine nake kara jaddadawa muke kiran al'umma kassi ƙasa a gwiwa